na ugugu a saniya eh, daga cikin abun da ke ɓata zukata mujalasatu ahlil ahwa zama da yan hawa wa musahabatihi kaga nan muna da matsaloli kenan ku tunda yan hawan nan suka fi yawa fi isa ko kashi biya zaka gyara ka karantar da ɗanka ka karantar da ɗanka malam zai su fata shi ka shirya wa ‘ya'yanka, ka shirya ‘ya'yanka, ina ma za su ji ka. Mujala Mujalasatu ahlil hawa, ahawa'i, wa musahabatihi. Innal awaqifa wadda wafi'a tanmu bil mujalasati. Awaqif dai zabalbala. da abubuwan da za su jefa mutum fisguwa ciki da za ce tunkuɗuwa tunkuɗuwa suke ainihin mu haɓaka suke bil mujalasati idan mutum ya zauna wa ƙola ba da daɗewa tare da zaman tare zama da maɗaukin kanwa sai ya ba da farin kai faman zama mujalasa ta alil hawa duk wanda ya diɓinci zama da ‘yan hawa wa adama suhbatahum ya dawwamar da zama da su fala budda an ya ta'attara bihi dole ne ya kamu da su la sayyama in kana da'ifu shakhsiyya yana da rauni wa indahu ƙabiliya. للتأثر وند إنا تأثيرا توا بمن حوله دون حسابي ولذلك ثبوت وأن كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع سنا هنا زما دا انبدا والهوائي قال ابو كلابه la tujalisu ashabal ahwa'i kada ku zauna da 'yan sani kai me ya faru ina liman kai ba kana nan ba waye ne na khalifa ko suna nan ba inda za su je nan wurin ka za su zauna kuma kana kallon su me yake me nace la tujadiluhu don yawan muƙabalan wata rana ƙarshen ta su harbe ka fa inni la amanu an ya game su ku ba ni da tabba za su tsoma ku ciki fi dalalati aw yulabbisu alaikum ko su tukuikuya muku fi dini ba'da ma lubbisa alaihi mene ban faji sosai ba wajen zama yi ni ban gane abin da ke faɗi hana zama na ji wannan sosai Luga wa hin a ja koyi daga a da rashin hankali ne, ana ta faɗi, ba yadda za a yi ka koyi karatu a wurin mutum ba ka ɗauko halinsa ba. yau kana karatun arabiya ko turanci ka je koyon wurin mai turanci sai ka ɗauko hali shi inda yana da bugun hali ai ba yanzu ba gani ba duk inda ya je dama yana sanar tare da ku ana zuwa kan gaba ke to ka ganin jahilai sai ka je suna ce kaza suna ce kaza shi ne za ka zama ana fashe maka haka ha dan bidi'a ba ka zama da dan bidiya hatta karatunsa ba za ka je wurinsa karatu a nemi ahlus sunna hi sa dole ake ta cewa ku ahlus sunna in dai gaskiya kuke suna kuke to ku zauna ku karantar da al'umma tunda jama'an kuna neman karatu sai da su je wajen yan bidi'a. to ko za a kwashe su kuma ƙarshen ta ta bar mutum munafiki ba yadda zai ka saba malamin ka gaba daya ai maka mutunci a ce ba shi ya ce a ya iya na hau shi kadai ya hau, abu da na hun ba iyawa ne barshin kunya ce idan aka raina ma hankali idan mutane a gare suka tafi baka iya hau ba to kowa zai je kare da doke ce wai baka iya hau ba kuma wani mutum ɗaya ne ya ɓata ka ta zo da kanan baka ne mutum ɗaya ne ya ɓata ka za a zo aji ta salamu alaikum yake nan shi abin da ke koyarwa yana koyar da mutala yana koyar da mutala eh in an karanta sai a dokan kan wata gaba ce waye iya dirabin nan wannan ya fara ya kafa wancan ya fara ya kafa sai ya zai ya yi lirabi sai ce ah wai ke koya muku na ne eh shanti ne sai ce Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke ci gaba da karatu to daga nan yara za su tafi suna cewa mai fenti bai iya nahau ba mai fenti bai iya nahau ba wallahi mala sharri malamai ne mutum mugu ne za ku wani wani wanda suka fata a makarantar suka ce bai har matan aure za ka yi ce wani ke koya mana hau, amma shi dama da yake bai iya ba wallahi mutum ɗaya ne masa wannan sharri kuma ko a makaranta ajin suna daya ya je da yake ya fi shi ya shamni Ike ya bi duka duk inda je sai shi kaza kaza sai ya je aji aji in an zo makai magana darasin sa ne amma ai lirabin nan in ba ya ba zai ce wa yake koya muku na ke da Allah ya sauke ki wai kuto to nan ma ba zai bari ba har ma zai ci gaba da in wani abu ya faje sai ya zo eh, da dai mai koya muku na wanda Allah ya sauke ki a ci gaba dan gida mai ake da dan gida. dole mugu ka zauna ta da shi sai ka koyi mugunta kamar yadda ka zauna da na kirki sai ka koyi kirki hmm? eh ba ta ba sallah shi eh to a ɗora ka muna muna da su tabbas to kaga yanzu misali irin wannan ka eh ice ku je ku sallah o oh, inda ake sallah shi kuma ya shiga gida a ce ai wanda ake kai an shiga ai ya yi sallah da matan shi ne a sallah idan ku ɗora su hmm. na na tuno na ma san shi inda nan ne dama ya ce tun da duk tsoho ne ai ya tsofa yanzu akwai irinsu da yawa akwai irinsu da yawa akwai wannan ma da yake ƙoƙarin sanin hadisi wane ne wane ne wancan amma zan kaya maka gani ya kano ai malam in an zo yana koyar da buhari yana koyar da menene amma lokacin sallah ce ku je ku sallah yan misalin karatun ya kai magariba a to mai sallah ce ta kuyi sallah sai shiga gida to kaga dole yaushe za ku kima sallah inda ya kace ka dauke karatu wannan abun sai ya tasiri sa sai harbe ku وقال مجاهد لا ahwai kwata kwata قطة masu wa ومثله an qais ibn ibrahim salisan ya isa wannan ne ne na tsaya anan ba monita ne canza ba